za ya faranta. Katana! Katana! Katana! Kaga in za ka fito ka fito, idan kuma yi harama, idan ba ka harama ba, ni zan yi gaba saboda ina da abin da zan yi idan na tafi. baba wallahi na ta wallahi baba ka wallahi ba zan dinga jin kaurin talauci nan iya dawo wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi ta kullun kaurin ba sai sai motar da ake cewa fanda sabin ha wallahi na sai sabin ka talla kar ka yi tafiyan nan idan ka yi tafiyan nan ba tare da tsina ba ba abin da zaka tarar da ka ɓacin rai sai tashi hankali da mummunan akiba da zaka samu kaji na gaya muka to baba ai an samu nasara rabi yanzu da an rota wa daga gida to kai ma sai ka cika umarnin ka makahu ya wanga ka kwarara masa tasa mu ɗauki hanya mu fara tafiya idan za ka iya masa albarka na gode ba kai kuma tawa mata isa sai mu raba ta gida biyu albarkar da iyayenka suka sa ma mu datsa ta bi ka ɗau rabi ka bar rabi mm. saboda haka idan ka kwarara masa albarka kai ne fa da rima dan idan tafiya ta yi daɗi kar a a samu abin alheri ka zo ka ce a raba da kai dan fani na ji a jikina za mu samu manyan kuɗaɗe a wannan tafiyar mani na'am ƙarya kake yi me za ka mun ne kamar tsofaffi babana ne baya yi ba abin da zan maka amma ka sani tun da kwaɗi yaron nan ya zama abokinka ka lalata mun shi muna zuwa gona da shi mun noma baya gajiya muna zuwa isa sabe muna zuwa ya ɗebo ruwa duka yanzu duk tafiya da zamu yi duka na ce riƙe min goron ruwa mu tafi ya dinga kunci ki ne na ɓaci rai abin da kai min ka kyauta nan. Hmm? eh ka ji baba ko kai da hanyoyin da za ka faɗa harka ta wahala da mugun alkaba'i baba a ka ake ji sai kake lallai sai ka kullum zumunci tsakanin nina da talauci a rasa wanda zai taimaki wani ni ko kai ka sani ni kake haka na faɗa ni yanzu madi hmm? in ba zai samun albarka ba tunda mahaifinka ya sa maka taka raba ta bi ka ban rabi ka dau rabi mu kama hanya mu tafi ka talla kar ku tafi kar ku tafi kar ku tafi to amma tunda ba ka ne ni ma zan sai tsine maka sai ku ruba wa gida biyu kowa ya dauki rabi a haka ne kware kuwa ba yin kenan haka za ku je eh mana ka talla ɓaci rai sai wata rana baba na barka sai wata rana nai ma ban kwana ni da kai a yau mu yi baran baran ban kwana sai wata rana mun tafi kenan ban kwana ana mati in Allah ya ke maka kaga zan sai gwangwari zan sai in samu nufin wani zan yi tsine ma din babana mm. kai bari in gaya ma babana da kake ganin shi malam masi ba jahili ba ne gogaggen shahararren malami ne don yanzu in takaita maka zance ma yanzu haka ya ɗaura alwala iya nan ya yi raka'a biyu da zungureren carbinsa iya ja iya cewa Allah kuma arzikuni ɗana filma kalifatul dawowa gida lafiya garo da arziki ba tare da ɓata lokaci ba. Allah ya san hakan ce take faruwa ɗin yadda ka faɗa. amma idan ma an tsine din ina ganin ita albarka ce ta kowa tsinuwa kuma sai mai ita kamar yaya wallahi ita ma tsinuwa ta kowa ce a ai duk abin da aka yi raba daidai to komai ya zo haka yake ko an shi ubangiji ya fura ban abin alheri haka ne ya dora wa bawa abin da ba zan iya kaga sharri ya ce daga kai ne hmm? alheri daga gani to ka gani na samu alheri daga ni eh ni ma na samu alherin daga kai ka ga tun daga nan kar mu zo muna kukan dan kwikwiyo tun daga nan abun nan namu mu yi shi idilai kanto in Allah ya ka babban rabo mu ma sai dai ka ji mu a lokacin government kuma Allah ya kawo babban rabo a gare ni eh. magana ta kare idan kuma Allah ya sa ka zama shirin shuni kuma shikenan mu je ka ji dan kisa kautan alƙali ko bai bai sarki